This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran, mai karantawa Jummai Alli. Mutane da yawa ake tsoron cewa sun rasa rayukansu bayan da tashin wani bam ya ratsa wani sabon masallaci a Yola jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya a jiya Juma'a. Tashin bam ɗin ya faru ne sa'o'i bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake wato wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wani masallaci a Maiduguri ya kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana mutane ashirin. Shaidun gani da ido a harin na Yola sun ce an kai harin ne a lokacin da mutane suke harama yin sallar Juma'a. Jaridun Najeriya sun buga hotunan wuta da haƙi da ke tashi daga inda bam ɗin ya tashi. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren. To amma ana kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ce ta kai hare-haren domin a baya ta kai irin waɗannan hare-hare. A ranar Juma'ar makon jiya, wasu masu harin kunar baƙin wake guda uku ne suka tarwatsa kansu kusa da Maiduguri suka kashe akalla mutane hudu. Sa'o'i bayan wasu masu harin kunar bakin wake guda uku cikin wani masallaci sun kashe mutane talatin da bakwai a birnin Maidugurin. Ana ci gaba da kai hare-hare duk da takobin da shugaba Muhammadu Buhari ya lasa na kakkaɓe 'yan Boko Haram. Ƙungiyar Amnesty International ta gabatar da wani rahoto a wannan watan da ke cewa tun watan Yuni 'yan Boko Haram sun kashe akalla mutane 1,600 kuma ta kashe fiye da mutane 3,500 a wannan shekara ta 2015. A can ƙasar Pakistan kuma 'yan sandar ƙasar sun ce akalla mutane ashirin ne aka kashe da raunin mutane 40 bayan da wani mai harin kunar bakin wake da bam ya kai hari a kan 'yan shiya da suke jana'iza a birnin jalalabad da ke kudancin kasar a jiya juma'a da daddare an kai harin ne a yayin da 'yan shiya ke bikin ashura na tunawa da rasuwar imam hussein jikan annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi musulmi 'yan shiya sun yi gangami duk da barazanar da 'yan sunni suka yi musu Wannan harin shi ne na biyu cikin kwanaki biyu da aka kai ana bikin Ashura, kuma an kai ne sa'o'i bayan da ƙungiyar 'yan Sunni ta yi barazana ci gaba da yin tarzoma a lokacin wannan biki. Galibi akan tsaurara matakan tsaro a wuraren ibada a lokacin Ashura. Nan da nan babu ƙungiyar da ta biki ƙirji ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma ana zaton 'yan Sunni masu ra'ayin rikau ne suka kai harin, waɗanda aka ɗorawa alhakin kai hare-hare a baya. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana kasar Jordan inda zai gana da shugaban Falasina Mahmud Abbas a yau Asabar idan Allah ya yarda. A zaman wani bangare na yunkurin sassauta zaman tankiya tsakanin Isra'ila da Falasinawa. Za a yi gana wacce kwanaki biyu bayan da Mr. Kerry ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin na kasar Jamus. Daga baya Mr Kerry ya ce ta da ya yi da Firaministan ya sa shi yin hasashe amma cikin taka tsantsan cewa akwai matakan da za a iya ɗauka na sassauta zaman tankiya. Cikin 'yan makonnin da suka shige kusan Falasɗinawa hamsin ne aka kashe da 'yan Isra'ila goma. Jiya Juma'a jami'an sojan Isra'ila suka ce sojoji sun harbe wani ne, bayan da ya daɓa wa wani soja wuƙa a unguwar Yahudawa 'yan share wuri zauna ta Gush Etzion da ke kudancin birnin Kudus. Wasu tarzoman sun kunno kai ne daga damuwar da Falasɗinawa suka nuna game da barin su yin sallah a masallacin al'aksa muhimmin masallaci ga musulmi. Haka su ma Yahudawa suna ɗaukan yankin azaba mai tsarki a gare su a yayin da suke kiran wurin tsaunin Temple. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar faɗaɗɗiyar shirin yin taron ƙasa da ƙasa a kan ƙasar Siriya a makon gobe idan Allah ya kai mu domin ƙara yunkurin diplomasiyya na sasanta rikicin ƙasar a siyasance. Jiya Juma'a da daddare Mr. Kerry ya wannan furucin lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Vienna ƙasar Austria bayan ya gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov. jami'ai sun bayyana cewa jami'an biyu suna ƙoƙarin ganin yadda za a samu daidaituwa tsakanin amurka da rasha a kan makomar harkokin siyasar ƙasar syria haka kuma jami'an sun kuma gana da takwarorin aikinsu na ƙasar turkiya da saudi arabia ganawar da john kerry ya bayyana a zaman mai ma'ana ya ce sun yarda za su ci gaba da tuntuɓar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa kafin ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai mu ba a dai ba da sanarwar inda za a yi taron ƙasa da ƙasa a kan siriyan ba sakataren tsaron amurka ash carter ya ce waɗanda aka yi garkuwa da su a sansanin ƙungiyar isis ko kuma gidan 'yan ƙungiyar isis ɗin a iraq ana shirin yi musu kisan gilla kafin su maman haɗin gwiwa tsakanin sojojin amurka da na kurdawa ya kubatar ko kuma ya cece su ash carter ya yi wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida a jiya juma'a Sumaman haɗin gwiwa da sojojin Amurka da na Kurdawa suka kai sansanin ko kuma wani gidan 'yan ISIS a Hawiyjiya da ke yammacin birnin Kirkuk ya kubutar da kimanin mutane 70, ciki har da jami'an tsaron Iraq 22. Sumaman ya kuma zama sanadin mutuwar sojan Amurka na farko a yakin kimamin shekara guda da Amurka ta kaddamar a kan 'yan kungiyar ISIS. Mai magana da yawan rundunar haɗin gwiwa na taron dangi ƙarƙashin jagorancin Amurka a Iraq, Colonel Steve Warren ya faɗa wa muryar Amurka cewa an harbi shi sojan mai suna Wheeler ya kuma lura cewa akwai sojojin kurda da su ma suka jikata a lokacin sumaman. Colonel Warren ya ce tuni har 'yan ISIS ɗin sun yi wa mutane hudu kisan gilla a jajibirin kai sumaman. Mahaukaciyar guguwar teku da aka laƙawa suna Patricia ɗaya daga cikin mahaukaciyar guguwar teku mafi ƙarfi da aka taɓa gani ta dira a gabar tekun mexico da ke kudu maso yammacin yankin pacific hukumar lura da yanayi ta ƙasar mexico ta ce guguwar ta dira a jihar jalisco kimamin kilomita 90 daga babbar tashar jiragen ruwan dakon kaya na manzanilo da misalin karfe 6 na maraice agogon can ajiye juma'a hukumomi sun kwashe mazauna gaɓar teku da 'yan yawon bude ido suka kuma rufe tashoshin jiragen ruwa da filayen sauka jiragen sama a yayin da mahaukaciyar guguwar ta sa koguna cika da batsewa ta kuma zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Kafin ta afkawa ƙasar Mexico guguwar ta taho da ƙarfin iskar da ke juyawar kilomita 325 cikin sa'a guda. Ta zama guguwar teku mafi ƙarfi da aka taɓa gani a yankin arewacin yankin Pacific. Cibiyar lura da guguwa ta nan Amurka ta ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar teku Patricia da kawo ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankunan da suke keɓe ko kuma suke lungu. Hukumomin ƙasar Mexico sun ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi da dama a jihohin Kalina da Nayarit da kuma Jalisco, inda tashar jiragen ruwan manzanilo da kuma wuraren shakatawar bakin teku na portovalanta suke. gwamnatin amurka tana nazarin wannan mahaukaciyar guguwar tekun a yayin da fadar shugaban amurka ke tuntuɓar gwamnatin mexico dangane da guguwar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da mu na gaba Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. gaba ya da malam mahe. wannan waƙar da ina ga tsaraba ce aka zo da ita daga a wani waka ya ta kwana biyu wakan marigayi mamalo shata wakan mahe bashir kwamishinan yan sanda wadda ta eh, jima yanzu da ka ce mamalo shata na gane murya ta ina za mu faro yau halima To Malam Iro kamar yadda ya zame al'ada ga wannan hili gaishe-gaishe ko na sada zumunta. Ya kamata alheri mm, yawwa mm, to da farin harko ga gaiso wannan hili na abari ya huce zuwa ga Alhaji Salihu ba shan kai sarkin hulanin Shagamu da fatan yana nan lahiya da duka jama'a shi. Ga kuma wata gaiso Malam Iro ka lura da 'yan kira ranar Juma'a su gaishe mu. Ko Alhamis ba. <laughs> yawwa. Mm. To ga ɗaya Usman ɗan hulani mararraba ya wuri. kin san wato ko waɗanda sukan ɗauka cewa kamar asabar da ake jin shirin nan kamar a lokacin ake yin sa sosai sai ai ta kiran ka lokacin da asusu ba mu kuma eh. muna bacci lokacin mutum yana bacci ma bai ma eh. <laughs> sani ba kwarai da gaske lokacin dare ne karfe 1 dare ne a lokacin mm, wurin mu sosai yau mm. wato ga wata gaisuwa zuwa ga Aishatu da Aisha da Ramatu da Habiba mata masu haɗin kai matan maina mai gora a magarya. da Malam Zanaidu da Tela Mutari a Katambaje da Mushe Sade Usaini da Malam Tungo da Mamman Jo a Magarya Kitari sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hawwa'u Alfa matar Alhaji Musa Usaini mai unguwar Kartiye Ghana a Magarya. da hajiya rabi a Bashe mai restoran a mgc magarya da hajiya rabi matar mayar alhaji ahmadu dan malam da watan duk suna nan lahiya to malam ira yanzu kuma sai gaishe gaishen ta'aziyya saboda a kwanakin baya can wallahi mutane da dama sun rasu haka yau wato da farin harko ga wannan gaisuwa ta ta'aziyya zuwa ga mamarmu hajiya hagiri a unguwar kazama a can yamai dangane da rasuwar kaninta kawu Hassan wanda aka hi sani da kawu Shuku. Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi ya kuma gafarta mishi ya sa ya huta sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji ya rabo Dinga da duka iyalan shi da jama'a shi dangane da rasuwar dan shi Aliyu rabo Dinga wanda shi ma ya rasu kwanakin baya a Abuja. sai wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wakilin mu sha'ibu Mani da ke maradi da wato dangane da rasuwar 'yar abokin shi wasila ita kuma baban wasila shine sila boka ma'ahiyarta kuma maimuna wato wasila ta rasu ranar talatar da ta gabata tana da shekara 21 kuma mai gidanta kabiru sila bakwai shi ma muna mishi gaisuwar ta'aziyya Allah ya ji kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya kuma sa sun huta amin summa amin summa amin to a gaba sai dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu irin su wato malam hala shiwa zango gwangi a maiduguri sai aminansa irin su alhaji sabo tela da almajiransa sai majalisa abdulrahman mai wanki da guga sai majalisar umar milla civilian jtf da majalisar gamzaki sai yaro mai ceji tare da alhaji ado mai gwal zango sai majalisar layin mangal tare da majalisar layin liberia sai ibrahim chairman boys zango tare da lawan mai jir a gwangi ward sai aminu ado ibrahim na daily trust kaduna wato da kuma kaninsa alhaji lawan rafa rafa dire dukansu da fatan suna nan lafiya lafiya. ban gaisuwa zuwa ga babban jami'in gidan kurkuku na Bauchi wato DCP Gimba Manu Dumbulwa tare da iyalansa da fatan suna na lafiya. Muna gaida Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya tare da Yunusa Hussaini Balib Sarkin Noma kwan faɗi ɗaya sunan nasha ne <laughs> amma dai bari tsallake tukunna sai gaisuwar madakin boy alhaji adamu ibrahim tare da iyalansa da duka minansa da fatan suna nan lafiya ga dimbin gaisuwa ta taya murna zuwa ga tsohon wakilin wato sani umar wanda aka ba shi mukamin famanan sakatare wato babban sakatare ko sakataren dindindin a gwamnatin jihar sokoto allah ubangiji ya taya shi riko amin ya allahu muna mika ɗanbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga sarkin zangon duku alhaji ibrahim jalo gani kuma muna taya shi murnan naɗa shi da aka zama bara don yariman gombe allah ubangiji ya taya shi riko shi ma amin ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga wakilan ƙungiyar nan ta gssp 80 irin su abubakar a hassan wato habu zali sai abba jawi tare da ya'u yalwa mamudo wato tolman sai usman disa tare da alhaja da muku kuri wanda aka fi sani da sunan jimage ba dai ni na faɗa ba sai gaisuwar wato muhammad mustapha tare da muhammad abba tukur sai isa ahmad baba tare da umar sanda mai maidugu sai alhaji muhammad jajiri tare da muktar ino tahir sai maina musa daura tare da simon marcus da yusuf adamu jajiri wato shugaban majalisa kenan sai hajiya hawa hamma tare da hajiya mai kubu da muhammad gambo gujiba dukan ku da fata fatan kuna na lafiya kuma da fatan kowa ya koma gida lafiya daga taron da aka gudanar a kanan dabo. Malam Iro, ina mm. ciki a hajiya gambo mamman gusau. Kai kai dawo daga Najeriya kwanan nan, ka jiyo min labarinta, har zariya na tsaya, za ni Kaduna. to ni ma dai na game da yan muryar talaka amma dai ban dai ji eh, to hajiya ba hajiya mamman gusau idan kina ji ana ciki yake maza maza maza maza ki lalubo sahibai amini yake <laughs> Malam Iro. Hmm. Allah sa ka mini hira da Inusa Skata. <laughs> wane ne Inusa Skata? Ko ba Inusa sunan shi? Ne ba wa, ba san ko wane ne ba. Baka san Skata ba? Sarkin noma? Yawwa, ai shi ne. Inusa ko? To. Inusa Skata. To. <laughs> Allah sa ka mini hira da tunda na ji sarkin noma ne. Allah sa ka yawa hilin noma tushe. Yana cin yana gona ma watakila yanzu. To, mm. to wani labari? Mm, wani labari za ka bamu? Ko wani labari? ce za ba bamu labari? Wallahi ina da labarai. Mm. Kaga akwai labarin santi. Akwai dai labarin santin Mahmud Lalo. kana Najeriya ya yi santi. A wannan ya sarki ne ban yi mamaki ba. Da sahe wajen goma dai haka dai ana karyawa a can wajen kasan da kai ne shugaban majalisa ashe ba mu sani ba muna cewa sarfilu sarfilu ashe sarfilu suna ne mm, saboda me da ka je hutu mm. ka ga yadda majalisar dokoki wani lokaci na duk kowane kasashe ashe sun je hutu kawai majalisar cin abincin sasha hausa sai ta nade <laughs> sai ta watsi gaba ɗaya ba kowa kawai na ce mm. ciya manya ya ce ai majalisa ta tafi hutu <laughs> na ce ai kai ne shugaba ya ce majalisa ta tafi hutu radda ka dawo eh. radda ka dawo kai sai na ga majalisa an kara zuwa an zauna ce e lallai kai ne ashe ciyaman din A shi da ciyama akwai shugabancin da aka ba shi. Ina baka labarin Mahmud Lalo. Mm. Karin kumallo ne dai. Mm. Can sai na ji da Maryam da Sisar Filu da Ibrahim Jarmai sun bushe da dariya. Me mm. aka ashe wai Mahmud Lalo ne tambaya wai da Allah da mai ake pancake. <laughs> me yake ci lokacin eh ina karin pancake din ne da ina ga eh karin eh mm. pancake shine ah. dai na ji labarin sama sama sai na miƙe daga teburi na na miƙe na ce da alkama ake yi <laughs> da garin fulawa ake mm. hadawa da yawwa eh da garin fulawa ko da mm. alkama ai mamun lalo ai chairman ne ai sosai yawwa to wani labarin santi kuma akwai ah. alhaji mamma ado ya kira ce lalle lalle wannan labari amma kuma akwai wani wanda <laughs> barista ɗan lami wushi ya aiko mm. idan yanzu dai dole bari in yi gaisuwa in gaida alhaji muhammad rijiya ma ina gaishi tun da ni ca zan yi bare bari ne suka yi wannan santi saboda haka ina gaida alhaji muhammad rijiya ma. <laughs> malam iro wasu mutane ne biyu suna sha rake mm. da rake ya yi zaƙi sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane sai ya ɗaga kan shi ya kalli sama ya ce kai jama'a sama za ta ci kuɗi idan za a yi mata silin <laughs> shi kuma ɗayan kawai sai ce kai da Allah gafara daga can wannan a aikin federal ne <laughs> sanyi silin a sama <laughs> kin labarin da kika bayar kwanaki na shan rake na shan rake. Mm. Yawa <laughs> wato ni eh, na ranar na yi shiru ne dai na ji ki haka amma na riga na ji cikakken labarin wanda ya wannan santi da kuma abin da ya bada na kwarai da gaske ai na san waɗanda ke suna da yawa a wurin a lokacin to ai ni shugaban majalisar ne ya kira da shi. Mhm. Adamu Maina Waziri shi da kan shi ya kira ki ya baki wannan labari. Amma na na so ya gaya min wane ne ya ce Reba Fulatani ne a cikin majalisa. Ya dai faɗa miki dai amma watakila da ya ce miki ambasada ne ya yi <laughs> santi na kama baki na na yi shuru ba zan kara wani abu a kai ba kana wa Allah ka kara samun <laughs> wannan hira magana ta kare kawai iyakaci da yawa kuma kuma shi kansa wato kafin ya bada labarin <laughs> eh. sai da yi santi ba wannan labarin kaɗai ba kafin ya faɗi cewa wai mai talangore yana zuwa yana ce <laughs> a sai rake a sai rake eh. din nan sai da shi ma ya buga tukuna ya kace abin da zai faɗa kira minista ya yi santi kenan a ni dai ban ce miki minista ba me kika ji na ce miki miki <laughs> ah. na ce miki ambasada <laughs> yawa ah, ah, a tsaya a nan ni minista ne kira ni ya bani labari to ni kuma na ce <laughs> yawa ni kuma na ce miki kawai ambasada ne eh. amma duk wani labarin cewa a janyo wani eh. bafulata ni eh. ko wani a ba cikin wannan na gaya maka santin manya sai a hankali sai hankali eh, halima za mu ja barki saboda ba lokaci lokaci ya kan wuce idan Allah kai mu za ka ji labarin Ibrahim Direba santin da yayi shi kuma na hura a yamai to Allah ubangiji ya kai mu sauraro da mu da sai aya saboda lokaci ya kawo jiki sai makon na gobe da Allah ya nuna mana mm. Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Mutane da yawa ake tsoron cewa sun rasa rayukansu bayan tashin wani bom ya ratsa wani sabon masallaci a Yola, jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya a jiya Juma'a. Tashin bam ɗin ya faru ne sa'o'i bayan da wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani masallaci a Maiduguri. ya kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana mutane ashirin. A can kasar Pakistan kuma 'yan sandan kasar sun ce akalla mutane ashirin ne aka kashe da raunana mutum arba'in bayan wani mai harin kunar bakin wake da bam ya kai hari akan 'yan shiya da suke jana'iza a birnin Jalalabad da ke kudancin kasar a jiya Juma'a da daddare. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana kasar Jordan. inda zai gana da shugaban Falasina Mahmud Abbas a yau Asabar idan Allah ya yarda. a zaman wani bangare na yunkurin sassauta zaman tankiya tsakanin Isra'ila da Falasinawa, Za a yi gana wacce kwanaki biyu bayan da Mr. Kerry ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Berlin, ƙasar Jamus. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.